Dokar wacce a yanzu an riga an yi mata karatu na biyu a Majalisar Dokokin Najeriya na nema a rage shekarun mai tsayawa takarar kujeran shugaban ƙasa daga shekaru 40 zuwa 30. na kujeran gwamna kuma daga shekaru 35 zuwa 30 na 'yan majalisar tarayya da na jihohi a rage daga shekaru 30 zuwa 25 abdullahi umar faruk ɗan majalisar wakilai ne gaskiya ya dace saboda ko zaɓe ma ana dace ana ƙayyade shekaru ne domin ba za ka yi zaɓe ba sai ka kai shekaru goma sha takwas to haka ma zaɓen ya kamata a ƙayyade amma dai kuma yana da kyau a yi ƙoƙari a ga cewa wa'ahirin jama'a musamman matasa an sawo su ciki kamar yanzu a yadda yake kamar ɗan majalisar tarayya an ƙayyade sai mai shekara 30 yana da kyau a dawo da shi ƙasa domin a samu mafi yawan jama'a musamman matasa sun samu yin takara ba laifi a mai da shi 25 kamar yadda wannan doka take magana ci gaba ne ci gaba ne haka e ci gaba ne saboda ai aka samu na kwarai cikin yawa idan ana cikin mutum ɗari aka baka zaɓe to tabbas za ka samu ƙwarara idan da kama a ce mutum biyar aka baka to wannan shine hikimar da ake so a ba da dama kowa ya zo mutane su duba wane ne ya fi cancanta saboda ɗabi'u da kuma cancanta mai nazari a al'amuran yau da kullum bashir muhammad baba na ganin yin haka wani abu ne mai kyau domin zai kawo zaman lafiya a ƙasa yana da kyau watakila aka ce aka ƙara rage shekaru domin yara su ɗago ba don komai ya sa na faɗi wannan ba saboda ita dai najeriya ƙasa ce mai tasowa a ƙasa mai tasowa kuwa gwamnati ce ita ce kamar uwa maba da mama kuma matasan nan su ne suka wato suke kashi saba'in daga cikin ɗari na yawan jama'ar ƙasar nan idan aka ce za a dakile su ba za a ba su dama ba to gaskiya ba za a zauna lafiya ba saboda haka ni a gani na babu aibu don an rage yawan shekarun waɗanda ake ƙayyadewa su rike mukamai wala Allah a wakilci ne ko ku a gwamnatance duk babu aibu ko ba komai a samu a zauna lafiya domin idan matashi yana da aikin yi za a zauna lafiya in kuma matashi baya da aikin yi to kowace al'umma ce wannan tana cikin babban tashin hankali in aka ce yau yaro matashi dan shekara 25 shike rike da ire-iren waɗannan mukaman ka majalisa bangaren yin dokoki ko ta bangaren gwamnati kai zaka ce ci gaba ne ko ci baya a ci gaba ne mana karki manta hajiya akwai wani lokaci a ƙasar nan waɗanda suka rike mukamai mu ɗauko miki misali babu aibu dan na kama suna a nan idan muka ɗauko misalin janar gawan wanda yana nan da ransa bai cika shekaru talatin bai shugabanci kasan nan yana dan shekaru ashirin da takwas kuma gwaron gwami ba ma goro ba ko aure bai da shi ya shugabanci kasan nan sai da ya wajen shekara biyu yana mulkin kasan nan sannan ya auri matarsa victoria ga nan iri irinsu suna nan birjik irin su uh, shehu shagari din nan uh, tsohon shugaban kasa irin su yusuf mai ta ga su nan duk su ne duk basu cika shekaru talatin ba suka yi aikin ministoci ita ma shugaban kungiyar kare 'yan mata 'yan siyasa Youth Teenage Politicians Mercy Onyekwelu ta tofa albarkacin bakinta a game da dokar inda take cewa the person actually bring up the bill doesn't just have um, a clear view about it. You and I know what's happening in Nigeria. Some of them just do because they have uh, friends, they have families that actually benefit from it. Messi Onyekwelu ta ce, in dai za a irin wannan doka kuma ta ɗore a wannan ƙasa to ina tare da su ɗari bisa ɗari. Idan kin duba kasashe da ke baiwa matasa dama a fannoni daban-daban na rayuwa, za ki ga suna ci gaba sosai. Ki dubi yadda ƙasar China take amfani amfani da ƙwazon matasanta a fannoni daban-daban musamman ta kimiyya da fasaha. Aikin ga sun ci gaba, to ƙasa ta Najeriya ina fata za ta yi abin kanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.